zikiru a aqibat salami min alwitr idan an gama wuturi, akwai zikirin da ake wutrin shi kansa da ake wannan addu'a a ciki to an yi sallama to akwai kuma addu'a da ake subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus yace wasalisatu yajharu biha wa yamuddu biha sautahu manzon Allah na uku idan yazo ambata tunda sau uku ake fada to a na uku yana fada da karfi kuma ya ja in yace subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus sai ce subhanal malikil quddus